sadaka duk wata murya da kuka ji mutum ya ji ya jingina jikin katanga ya ce wai university ne ta izala karya yake yi mu ba ma tsarin karya to mu namun nan in sha Allahu sai sun dangana dan a cikin tsarin mu ba karya amma wanda suka mayar da za su wa duniya karya da sunan izala to su da Allah kuma ba za su ci nasarar duniya da lahira ba sai in sun tuba. don allah baya son makaryaci allah baya son mayaudari ba yanda za ka yi ka ce ka yi sakandare ba ka da almajirin firamare ba yanda za ka yi ka girka wato university ba ka da nce ba ka da kwalejojin da za ka cika university ba hanyar ta mara da'a ba zai iya karatu ba wanda yake zagin sa. shi karatu daban shi daban